Ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa ta ce ta wa mahukuntan ƙasar wasiƙa da ke ɗauke da bayanansu a game da kira da gwamnoni suka yi cewa ana iya ƙara kuɗin man fetur ya tashi daga naira ɗari da da da ake sayarwa a yanzu zuwa naira ɗari uku da tamanin 385 ko ma fiye da haka wai don a hana yin fasa fasakorin man in ba haka ba ba za a shawo kan matsalar ba. Comrade Nasiru Kabir ne sakataren tsare-tsare na haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa ya yi ƙarin haske akan wasiƙar da ƙungiyar ta rubuta wa gwamnati da kuma hujjar yin haka. Matsayin kungiyar kwadago shi ne har yanzu ba mu yadda ba kuma ba za mu amince da wannan tallafi ba. Tuni mun fitar da sanarwa kada ma gwamnati ta kuskura ta soma wannan yunkuri. Ai mun shaka musu misalai muka ce in kuna so mu samu wadatuwar man fetur din nan da kuma a samu rangwame wa talakan Najeriya da sauki maganar fanarin nan a gyara su mana. Ina alkawarin da gwamnati ta yi cewa akwai sababbi da za ta kirkiro sai a yi su. To duk wani abubuwan ba a yi ba. Yau a ce mutane za a cire tallafi gobe a ce an cire jiba gata a ce an janye kwanaki kaɗan ce da ce gwamnati ta ce tana asaran kuɗi a biyan tallafi tambayar da muke kulle shi ne tallafin nan wai aihuwa ike yi ne To sai dai a daidai lokacin da wannan turka-turka ke faruwa, shugaban kungiyar masu masana'antu ta ƙasa wato man a turanci, Shegun Ajayi Kadiri, ya yi hasashen cewa ɗanyen man fetur ya ƙara kuɗi a kasuwar duniya, saboda haka wajibi ne farashin mai ya sauya ko za a cire tallafi ko ba za a cire ba. Ajayi Kadiri ya ce a bari kasuwa ta yi halinta in har ana so a magance matsalar man fetur a ƙasa. Amma shugaban ma'aikatar man fetur ta ƙasa Mele Kolo Kyari ya yi bayani akan batun cire tallafi kamar haka. A ma'anar wannan tallafin shine gwamnati ta soshi shi din da ya wuce abin da ake sai da shi a kasuwa wannan bambancin gwamnati sai ta saka domin a samu rangwame wannan rangwamen zahiri ne ba ta yi wa kowa amfani ba shekara da shekaru misali daga shekara alif dubu da shidda har zuwa yau misali an kashe kuɗi kimanin naira triliyon goma sha hudu akan wannan tallafin kuma wannan kamar an shatawa ne don babu wani shaidan da za a gani cewa an bada wannan tallafin kuma babu shaida waye wannan abu suka yi wa amfani. To sai dai ga tsohon shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta ƙasa Comrade Isa Tijjani yana ganin gyara matatun man ƙasar zai taimaka gaya. Gwamnati ta san cewar bayan da za a yi ta guje ma ɗaukan ɗawainiya game da wannan magana da ake yi domin kawai gwamnati ta yadda cewar babu mafita a wannan harka gaba ɗayanta face ta yi ƙoƙari iyana ta ƙoƙari ta tabbatar da cewar matatunmu na mai sun yi aiki a ƙasa duk wani abu da za a yi saɓanin wannan to kawai shirme ake. A yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido su ga irin tasirin da wannan wasiƙa da ƙungiyar ƙwadago ta rubuta zai yi a daidai lokacin da ake ta kai komo akan batun ƙarin kuɗin man fetur a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.